ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora masu saurare barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv inda mai sauraro a yanzu haka dai tabbas asiri na ƙara tonuwa dangane da kisan sarkin gobir da aka yi wanda mai sauraro a yanzu haka za ku ji daga bakin matar bello turji shugaban 'yan bindiga wanda tabbas mai sauraro matar bello turji shugaban 'yan bindiga ta fito ta tona masa asiri da kuma babban yaransa akan kisan sarkin gobir ɗin da aka yi da kuma sa hannun shugaban ƙasar najeriya wato kwambola ahmad tinubu da dai sauran waɗansu 'yan siyasar dai wanda matar bello turjin ta bayyana 'yan siyasar da suke bawa mijinta kwangilar ta'addanci da kuma makamai da ake kawo masa mai ka gyara zama ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin jin kanin rahoton baki daya amma kafin nan muna roƙonka idan har wannan shine farkon fara shigowarka wannan tasha mu ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora mai sauraro a yanzu haka dai ga kanin rahoton nan ka saurara matar bello Turdi shugaban 'yan bindiga ta yi alawadai da halin mijinta da abubuwan da yake aikatawa na ta'addanci da kisan mutane to amma sai dai mai sauraro shi bello turjin a baya ya fito ya bayyana cewa ba shi da sa hannu akan kashe sarkin gobar da aka yi domin shi watakila rabansa da kisa ya mamanta ko kuma ya sa yaransa su kashe ma'ana ba shi da sa hannu a wannan kisa mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a wannan channel ɗin tamu mai albarka